Yohana Sura goma sha biyu Bikin ketarewa ya rage sauran kwana shida kenan, sai Yesu ya je Betani, wato, inda Le'azaru, mutumin da Yesu ya tada shi daga matattu yake da zama. Nan aka yi masa abincin dare, Malta ce kuwa ta raba abincin, Le'azaru kuwa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka ci abincin tare da Yesu. Sai Maryamu ta ɗauki kwalaba. cike da wajen rabin lita na naldi man kanshi mai tsada ta juya a kafafun yesu sa'annan ta share kafafun da gashin kanta kanshi mai dadi na wannan mai ya cika dukan gidan amma yahuda iskariyoti daya daga cikin almajiransa wato wanda zai bashe shi ya ce me yasa ba a sayar da man nan kan yawan kuɗin da lebura zai samu a ranaku ɗari uku sa'an nan ba masu bukata kuɗin ba yahuda ya faɗa wannan magana ne ba domin yana kula da masu bukata ba amma domin shi barawo ne gama shi ne mai rike jakar kudinsu kuma yakan sata daga ciki sai yesu ya ce kyaleta dama ta ajiye shi domin shirin ranar da za a binne ni ai, kullum masu bukata suna tare da ku, amma ba kullum kuke tare da ni ba. Da taron Yahudawa mai yawa suka ji labari cewa Yesu yana a nan, sai suka zo, ba don Yesu shi kadai ba, amma domin su ga Azaru ma, wanda Yesu ya tashe shi daga matattu. Sai manyan firistoci suka yi shawara su kashe li'azaru shi ma, domin ta dalilin li'azaru ne, Yahudawa da yawa suna rabuwa da firistocin suna ba da gaskiya ga Yesu. Washe gari mutane da yawa waɗanda suka zo bikin ketarewa suka ji cewa Yesu yana kan hanya zuwa Urshalima sai suka daddauki rasan itatuwan dabino suka fifita suka karbe shi suna tada murya suna cewa Hosanna albarka ta tabbata ga mai zuwa a cikin sunan Ubangiji albarka ta tabbata ga sarkin Isra'ila. Da Yesu ya sami wani ɗan jaki sai ya hau. kamar yadda aka rubuta cewa, Kada ku ji tsoro, ya ke zuciya ta Sihiyona, ga sarkinku yana zuwa akan ɗan jaki. Da farko almajalisa ba su gane abin nan ba, amma bayan da aka ɗaukaka Yesu, suka tuna cewa an yi wannan rubutu a kansa, kuma abubuwan sun faru daidai kamar yadda aka rubuta. mutanen da suke tare da shi a lokacin da ya kira Le'azaru ya fito daga kabari, ya kuma tashe shi daga matattu, suka yi ta fadawa wa mutane abin da Yesu ya yi. Mutane da yawa sun tafi su karbi Yesu ne, domin sun ji wannan alamar ban mamakin da ya yi. Sai farisiyawa suka yi magana da juna suka ce, Ku duba fa, ba ku yi nasara ko kaɗan, gashi dukan duniya tana binsa. to a cikin waɗanda suka zo bikin domin yin sujada akwai waɗansu helenawa sai suka zo wurin filibus mutumin bai sai da ta galile suka ce masa mai girma muna bukata mu tattauna da yesu filibus ya je ya gaya wa andarawus sai su biyu suka tafi suka fada wa yesu sai yesu ya amsa musu ya ce lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum Akika ina gaya muku, in ba dai an binne kwayar alkama ta mutu ba, za ta zauna ita kadai, amma in ta mutu, sai ta ba da ’ya'ya da yawa. Duk wanda ya kiransa a duniyar nan zai kiyaye shi kenan, garai na ar abada. Duk wanda zai yi mini hidima, dole ne ya bi ni, a duk inda nike kuwa, mai yi mini hidima zai kasance tare da ni, Ubana kuwa zai girmama duk wanda yake yi mini hidima, yanzu ina jin nauyi a raina, me zan ce kenan? In ce, ya uba, ka ɗauke mini wannan lokaci? A'a, ai, dama na zo musamman domin wannan lokaci ne, ya uba, ka ɗaukaka sunanka. Sai murya ta fito daga sama ta ce, Ai, na riga na ɗaukaka shi, zan kara ɗaukaka shi kuma. da mutanen da suke tsaye a wurin suka ji muryar suka ce, An yi tsawa, waɗansu kuwa suka ce, Mala'ika ne ya yi masa magana. Yesu ya ce musu, Wannan murya ta zo domin ku ne, amma ba saboda ni ba, yanzu ne za a yi wa duniyar nan shari'a, yanzu ne kuma za a tumbuge mai mulkin duniyar nan, sa'ad da an ɗaga ne daga ƙasa kuwa, zan jawo dukan mutane zuwa wurina. Yesu ya faɗa wannan ne domin ya nuna irin mutuwar da zai yi, sai mutanen suka ce wa Yesu, Ai, koyarwarmu ta gaya mana cewa almasihu zai rayu har abada, to, yaya za ka ce lalle ne a ɗaga ɗan mutum, wane ne ɗan mutum ɗin? Yesu ya ce musu, Hasken yana tare da ku na ɗan ƙaramin lokaci, ku yi tafiya tun hasken yana tare da ku, kada duwo ya same ku. mai tafiya cikin duhu bai san inda za shi ba, ku gaskanta da hasken tun kuna tare da shi, domin ku zama ’ya'yan aske. Bayan da Yesu ya yi wannan magana, sai ya tafi ya boye kansa daga gare su. Ko da yake, Yesu ya sha yin alamu ban mamaki da yawa a gabansu, duk da haka ba su ba da gaskiya gare shi ba. Wannan ya faru ne domin a cika abin da annabi Ishaya ya fada cewa, Ya Ubangiji, waye gaskanta sakonmu ga wa kuma aka bayyana masa abin da hannun Ubangiji ya aikata? Shi ya sa ba su iya ba da gaskiya ba, kamar yadda Isha ya kuma fada a wani wuri cewa, Ya mai da su makafi, ya kuma taurara zuciyarsu, domin kada su gane da idanunsu, su kuma gane a zuciya, har su juyo wurina in warkar da su. Ishaya ya fada haka ne. domin ya ga daukakar Yesu ya kuma ba da labarinsa. Duk da haka, mutane da yawa sun ba da gaskiya ga Yesu, har ma da yawa daga cikin shugabanninsu suka ba da gaskiya gare shi, amma don tsoron farisiyawa ba su ce sun gaskanta ba domin kada a kore su daga majami'a. Gama sun fi son yabo daga bakin mutane fiye da yabo daga wurin Allah, sai Yesu ya daga murya ya ce, Duk wanda yake ba da gaskiya gare ni, ba gare ni yake ba da gaskiya kadai ba, amma ga wanda ya aiko ni ne, duk wanda yake dubana yana kuma ganin wanda ya aiko ni ne, na zo kamar haske ne a cikin duniya, domin kada duk wanda yake ba da gaskiya gare ni ya zauna a cikin duhu. Duk wanda ya ji koyarwa ta bai kuwa kiyaye ta ba, ba ni ne mai yi masa hukunci ba. gama ba don in yi wa duniya hukunci na zo ba, amma domin in ceci duniya ne, wanda ya kini bai kuma karɓi magana ta ba, yana da mai yi masa hukunci, maganar da na faɗa, ita za ta hukunta shi a ranar ƙarshe. Abubuwan da nake koyarwa ba daga wurina ba ne, Ubana da ya aiko ni ne, ya umarce ni game da abin da zan faɗa da magana da zan yi, na kuma sani rai na har abada. ana samunsa ne daga umarnin da Uba ya bayar, saboda haka duk abin da na faɗa, na faɗa daidai yadda Uba ya gaya mini in faɗa ne.